idan da akwai wasu 'yan najeriya masu tababancewa dangantaka ta tsami tsakanin tsohon shugaban kasa shiwale shagun obasanjo da shugaba mai ci yanzu to yanzu kan wasikar da shugaba obasanjo rubuta wa shugaba mai ci ya isa madogara domin ko wasikar wadda ta kai ga hannun manema labarai tana kira ne ga shugaban mai ci yanzu da ya ajiye shawararsa na tsayawa takara a shekara ta dubu da goma sha biyar wasikar ta bayyana takaicin tsohon shugaban kasa shiwale shagun obasanjo na yadda aka bar cin hanci da rashawa ya zama abin kawa a kasar musamman ma a harkokin gwamnati haka kuma wasikar ta bayyana takaicin tsohon shugaban kasan kan yadda gwamnati ke marawa jami'ar adawa baya har ma aka ba da misalai a cikin wasikar har ila yau wasikar ta ce ana ganin laifin shugaban jami'ar su ta pdp ai da bazar gwamnati ke rawa domin ko wasikar ta ce idan an ga laifin barawo shi ma mabi sawo ba za a kyale shi ba kana wasikar ta ce tsohon shugaban kasan ya ce kar shugaba mai ci ya manta cewa sun cimma matsaya fa akan cewa zango guda ne zai yi na wa'adin mulki sai dai lauya mai zaman kansa mr g ogunye da aka tambaye shi ko me zai ce game da wannan wasikar she ne the first thing a serious president should do should perhaps be to go to the council of state where all these past head of states or presidents who have been copied the letter and military retirees who are very influential and powerful in the polity can sit down and then resolve uh, their crisis without pushing Nigeria to the brink. Da ni ne shugaban kasa zan kai wannan wasikan ne ga taron kungiyar tsoffin shugaban kasar Najeriya da kuma tsoffin manya-manyan sojoji masu ritaya waɗanda aka aike musu da wannan wasikar kuma suna tasiri a siyasan kasar nan. Su zauna tsakanin su su gyara al'amarin ba tare da sun sa 'yan Najeriya cikin wani halin damuwa ba baya ga wanda suke ciki yanzu nan. Sai dai da aka ce masa anya barista a baya ganin cewa wannan batu na jam'iyyar PDP ne me kuma ya kawo cewa a kai batun gaban tsoffin shugaban kasa amma nan sai ya ansa da cewa. No, quite frankly, uh, the issue is beyond the PDP now. My advice to the president is beyond the usual and customary, you know, uh, by presidential aides. These issues are so weighty, so weighty. Ai da aka yi magana cikin wannan wasikar sun wuce gaban jam'iyyar PDP batutuwa ne masu karfin gaske ba batu ne da hadiman shugaban kasa ba za su tsohon bakin su kamar yadda yake al'ada da wani ya ce wa shugaban kasa cas su ko suna nan gefe su ce masa kule maganganu da ke cikin wannan wasikar sun fi da haka sai dai na yi rashin sa'a domin na ka samu mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin demokuraɗiyya domin jin abin da zai ce game da wannan wasikar haka ma na yi kokarin samun wasu jami'an gwamnati hakata cimma ruwa ba sai dai zan ci gaba da kokarin ganin samun wani jami'in gwamnati domin jin abin da zai ce game da wannan wasikar ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya